a duba kage ne mai a sama eh wa abban gaurin ba amma kuma na gane mana ya shirya shaidan ainihin shaidan ya shirya zuciyar wancan mutum wurin zamansa amma misali ya gyara shi zuciyar ya mai da sanar da ofishinsa idan ka sabbaha bi talatihi hayyahu kullum da safe ya ganki shi sai ya gaishe shi saboda nan yake abu na da ina wayan gari da safe ya gaishe shi na ta gaishe ka fudin ta balla ma malla ya fi duniya ka na nasara an fanshe wanda bai da rabo duniya da lahira ike hmm? shan wancan ɗin ba wanda ya ba shi gidansa ya ba shi zuciya sun yi ofis قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين duk lokacin wanda ya butulce daga ambaton Allah tabbatar mai rahama ya buto cewa alkur'ani shi kenan tare da sunan manzon Allah nan wannan mutum na nuqayyid lahu shaytanan sai mu kewaye shi da shaytan inda juyan shaytan ne da tun da dama qur'ani ke raba da ke raba mutum da shaytan to sai ya ba alƙur'ani yana hukuntar da al'adarsa da ra'ayinsa daga nan shaidan sai ya kewaye shi duk inda juya ga kaza duk inda juya ta masa ga kaza duk inda juya ga kaza me yake nema ga kaza ga kaza ga kaza na kai lahu shaitan. nan kaga ko yana nuna wani abu mutumin duk da alkur'ani ba zai shirya ba ba zai da ko an yi du'a Allah shi ya sarki moto ya bar asababun shirya amma idan kana zaune ana karatu da kai ana karatu da kai kana ganewa kana roƙon Allah to zaka samu shiriya amma har ba a zama da kai ayi karatu kawai kana roƙon shiriya ne Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu ko hanyar shiriya baka ka ba tunda ba a shiriwa kwata kwata sai da alƙur'ani da ko mutum bai karanta alqur'ani bai neman sanin qur'ani to ai kaga ko du'a'i bai kai martaban yayi du'a'i ba eh kamar misali ne a ce maka yanzu mutum na roƙon damina mai albarka har yanzu bai shuka ba hmm? ba abun dariya ne ba wannan shine a wurin ba wurin addini mutumin duk da zake zai bauta Allah ba zai je karatu ba to kamar mutumin da ainihin a irin daidai wanda zamanin a ce bai shuka ba yana tara roƙon Allah ta da mina mai albasa to dankali zai yi ina zato in dai ba dankalin mm, rani ba ko yanzu dankali da sai zai ka ishe sama sama ana shuka na ba ba ba shuka wake nan gaba amma dai bana akwai wani abu dai ka kalli yadda gari ya yi wani ta yau haka don hmm? akwai ɗarɗar dai za ka shuka suka na yi ne dai kawai babu raba ba ta fara zuwa za ce ba ta fara ne ba ko goma kuma amma ga ni alim dai gari kaman kaka wallah sai ji komai ya rushe yana ɗauka ni kaɗai ne wallahi idan na bar na idan na tafi na bar nan na tafi na yi ko ta ɗauro na wuni gaba ki ɗaya ba na cikin ku na gina da gani nake na da ku duk karatu na ya zai ba ma zan iya yin sa ba wallahi dan nake ba ma zan iya yin sa ba sai inda na dawo na ɗauka na shiga na fita zan ji na nan ke fa Allah ya kiyaye ranar wata fita in na fita na tafi na tabbalan sana kun biyu lokacin da muka shiga cikin corona na ni ban dauka za ya iya dawa ba ni kawai na dauka in ji wannan ki hanyar fita tana gama halaka ka ake fadda safe fa sai dai kai har kai kallo ka je in ka zauna ma ko roƙon Allah za ka sai ka ji kar idon ka a ciki roƙon Allah in za ka roƙi Allah sai ka ji idon ka ya zame maka ba ka tashi ka fara sallah ka ji sallah ta dubu zuma kana ta sallah na fila kama kafa ko da farilla farilla wacce kake wajibin baka iya yi ba hmm? gari ya waye an ce kwata-kwata a haɗo a yi sallah hamle duniya gaba ɗaya an haramta wannan a yau an hana a haɗo a yi sallah me dalili babu sannan abu dinga bayyana in taro ya kama su sai su yi hatta tsoron kai aka wayi gari in wasa ya kama su sai su yi duk mutum da zai hujja da nisalin ga yara na kwallo ba hana su ba eh wani aka a yara ne sun fi karfin gwamnati kaza kaza kaza ko kuna da mutuncin cewa ina har a kirga wanda yi sallar daga cikin masu laifi kuma malamai ne ma suke fitowa wanda duk je isar da har ana cewa menene wasa ne ko adin cewar mutanen gari kaza alhakin dole su biya malaman da suka yi fatawa a juma'a to za su biya diya duk wanda ya musu su biya diya wasa wasa ko da gaske ne ana wasa da addini jihar da wanda shi sarkin sai tsara su ce musu jama'a ya kuke gani ni dai ga abin da doka ce. amma ko ya ko ce mu yi sallah ko kuwa suka ce ai ɗaya lokacin da suka ce ai sallah aka tara ka ce me kuke gani ai sallah ko kuwa ni ba malami ne ba shugaba ne wuta na hannu na yanzu me kuke gani malamai na suka ce ah, to kada ya sallah amma ko juma'a da yake to shikenan an bari ba za a yi jima ba sai ya tafi gigawar ya sallah sai zaka da zaki munafiki hmm? ke ka fara mutane ka ce ba za a yi jima ba kusan da za ka tafi wata jiha ka je kai sallah tuhu suka ce masa kaza sai shi jahili ne in dai wannan abin da shafi harkokin duniya ke ya sani amma da malamai a gari ya tattaro da mai cewa shi sunna ne da mai cewa shi sufi ne ita ce su kuma ni fatawa aka ce to tunda abin ya yi zafi tunda abin duniya ne duka tunda tunda tunda to eh, eh, abu na ce to shi kenan ko a kai amma ranar Juma da ya zo ya mota shi shi tafi gidan makwata ya da Juma shi ya dawo ne kuni kuwa maganganu a gefe gefe munafuki munafuki za ka sai eh, dai shagantaka ka sai kaza kaza ya ce wannan ko ka faɗi ni ba zan iya barin Juma ba ta gani idan zana mu kai Allah ya sauƙaƙe abun nan ba shi ba dalilin hmm? masu eh eh ai ka san dama san ko tun farko kafin ma a ce za a yi corona akwai masu rufe hancin su ko kana zuwa kana samun ka na zuwa asibiti za a ga likita a rufe hancin ka sannan kuma ina tuna ko lokacin da muka je saudiya sama da shekara kaza da dauke duk yan andalusia ne yan kanana kananan mutane na na ta gafi na kaskanta su masu karamar halittar nan duk wanda za a gare da hancin sa rufe haka za ga sun shiga haramin jingu jingu jingu hancin su a rufe menene sai ka ciwa idan su kyankyanin mutane suke yi menene suke yi me suke yi sai ga shi an zo an ce mana mu ma kwai sai ka wannan me sa'ai ta sawa kan shi ake ji ta zauna a mota a leƙa a leƙa duk wanda ke da hancin sa ba a rufe ba sako hmm? muna sawa har yanzu da kayan hanci galiba ne ma na zuwa taki ne Eh? ka daina zuwa a ai mun daina ne daga mu sai dai a wani wannan bai ba tun tun bai halatta sallar da ba an hana sallar ko ina cikin hatta sahabin ya ga kana da wani abu nan ka hada wani ka rufe hancin ka zai pinge shi abdullahi bin umar ne kowa ya haka ke duk wanda gani zai pinge shi to kaga duk wanda ya a qur'ani to kuke yi shi din zake yi shi goma ya yashu an dhikrir rahman na kullum na shaitan shaitan zai kewaye shi ta ko'ina in yi juya zai ba shi tunani ko huwa lahu kari. zai zama ƙari ne tare da shi kewaye da shi aboki wa innahum su shaitanu la yasuddunahum suna tare su ne an sabili daga hanya to ina kewaye da kai ina kewaye da kai bayan annahun annahum muhtaduna kuma ɗauka suke shiryayyu ne duk wa'i kuma ka ga mutum wai bai yi sallah ba kai da kai sallah yana zagin ka hmm, to don me za ku ai wannan ya saba shari'a ya saba ce wace ce shari'a nusku ya kashe zuwa in za a goge sallah daga majalisar ɗinki duniya za a goge ta hatta idza jaa ana gaskiya ne waye da mutane suka dage a zo wurin mu ai karatu mu ne da ilimi a zo dai wurin ku ku ya mutane imani hatta idza jaa ana har lokacin da ya zo mana kala ya laita baihi wa bainaka budal masrikaini sai mutum ya je lahira ya ce ya laita sai ce ina ma tsakanina da kai nisan ya kai gama da yamma ina ma ban san ka ba wannan shedan na shedan da shedan na mutum to bi ikal qarinu kai Allah wadare da aboki ka cuce ne ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم wannan ja in ja ba zai amfane ku ba kai ka ja ni na shekaru ne kai ma da kabishin ainihin da ija ka kabishin duka da uzuri izgalamtum tun da dai kun yi shirka kun saba wa Allah kun ba alqur'ani kun ba sunna annakum mushtarikuna fil azabi za ku yi hadaka a azaba fa akhbara subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari anna man ashiya an zikirhe duk wanda ya makance daga ambaton Allah ya makance daga alkur'ani wa huwa kitabuhu alladhi anzala ala rasulihi wanda ya saukar da shi wa manzofa fa'arada anhu ya ɗauke kansa daga gare shi wa amiya anhu wa ashat basiratuhu basirarsa ma ta dandume zafin aki a mai dandume baya gani da daddare da rana ko yana gani da an ce magarba ta yi shi kenan idon sa ya yi shi ne abin nan to don haka da yi makance wa ashar basiratuhu haka basira ma ta dole an fahimhi wa tadabburihi daga tadabburin alqur'ani wa ma'arifati muradillahi minhu qayyaba Allahu lahu shaytanan shikenan Allah sai ya kewaye shi da shaytani ukubatar lahu saboda ukuba ya bar littafin Allah da iradihi an kitabihi don ya ɗauke kansa daga littafin Allah fa huwa qarinuhu shaytan din nan shi zama abokinsa alladhi la yufariquhu wanda baya rabuwa da shi fil iqamati wala fil masiri in yana gida yana gida yana tare da shi in baya gari ma yana tare da shi ومولاه شنو مجد انسان وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس اله عشيري رضي علي بان فدي ام تقاهما باكرم ذات عوض لا نتفرق يا بشيء ده شيطان ده مطمن Eh, me yake da suna ya kangarar ɗin ko shekan ɗin da mutumin da ya kangarar suka kasance rabi aliba ne eh, sun sha nono maman uwa guda ɗaya duka su shi ɗaya ɓatar da su da shekan ɗin da ya ɓatar da shi da shi mutumin ai kaga duk sun sha nonon shekan shaƙiƙai ne gaske shekan imma 'yan uwa ne na rada'a ɗan wane na raza'a wannan mutum ne ya haife shi sa da wancan shaidan aljani da ainihin shayar da shaidan shayar da shi gaba ɗaya suka taru kuma suka reno a gaban shaidan daga suka zama rabi ali ba ne sabi ummin sun sha nonon mama uwa ɗaya ummin wahidi ta kasa ma nan ka suka raba halayen bi asami dajin da mafi yawan kaso asham kaman bakin girgije mai ruwa mai duhu bakin girgije mai duhu mai zai zafin ya fi yawan ruwa saboda haka nan ta kasa ma sai suka raba bi ashami daji mafi yawan kafo na badalin shiriya la na tafarraka suka rantsai ba za su rabu da juna ba ai an gane ثم أخبر سبحانه daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari anna shaitan ya suddu qarinahu shaitan na tare dan uwan shi da waliyahu da majibincinsa an sabilil mu an sabilil muwasil ilaihi daga hanya mai kai shi gare shi Allah ya ba da labari shaitan fa ga aikin da yake Allah ya gaya mana ga fafafiyar ɗan abin da ke ya suddu qarinahu yana hana wa duk wanda ya kawance da shi idan namiji ne yi abotan kan da shi idan mace ne ta kawance da shi duk wacce ta kawance da shaitan duk wanda ya kawance da shaitan to abun da shaitan yake yi ainihin uh, um, me yake da suna uh, uh, ya suddu yana ta karinahu wa waliyahu karina waliyar dutse ne mai daga ina ke tare sau ba an ilihi daga hanya Allah hanyar Allah almuwassil ilihi mai kai mutane da gare shi nan kaga duk wanda ibar karatun qur'ani duk wanda ibar zuwa makaranta ka tabbata ya riga ta fi da zai dawo ba sai dai inda rabon zai dawo ya dawo makarantar kila ya gagije yau da gobe wa ila jannatihi ya tare shi daga aljannarsa kuma ga abun bakin cike kan bakin cike ya tare shi sannan kuma yana nuna masa kai kafa kowa bai haka buhada zal wannan fataccen nan ɗan uwan shaidar ɗin nan almasdudu yana ɗauka adahu ala ke huda yana kan shiri hatta idza ja ni. har ranar kiyama wannan aboki da aboki in suka zo ya yawmal ya yaqulu ahaduhuma lil akhari ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi qarin wa anta kenan ina ma ban yi ka da kai ba ina ma ban da ka ba ina ma tsakani na akwai tsakanina da kai akwai nisan gabar da yamma amma kuma nan duniya mutum na talle shi sau da kafa ko tana talle shi sau da kafa ha in kuwa haka ne gobe kiyama za a yi nadama wallahi wanda abokai suka raba su da addini wanda kawaye suka raba su da addini malallatu addu'a la tusa kunta ainihin fi duniya ablalta li ajin karinan kunta da ka zama dan uwana ko ki ka zama yar uwata ajin kuntali li karinan fi duniya ablalta ne ka baddali anil huda ba da idija ani wasadattani ba tare ni anil haqqi wa ta halaka ni hatta halattu وبئس القرين انت لي اليوم عندما ينسى يوم مقارفة كما فعلا ها بانا ذري ذاك بچي مانا غين اي ايه كجي كتا مجي ريكانا راوا هذا انا اتو in mun sai ka yanko daidai za a yi amal da kulubi to in kana da mikin ka je ku yi ke ka riga ka